Radio Hausa boh ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صل على bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyu ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirin na rana na yau alhamis muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya to gajerin shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da labaran duniya shirin ko kun san shirin mulaka iran da kuma shiri na karshe kide-kiden iraniyawa to waɗannan da su ne da idan Allah shirye-shiryen da za ku ji a cikin shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farukan shirin har zuwa ƙarshen sa inda yanzu za mu fara da shirin nan na san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha biyu ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 26 ga watan rabiu awal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 1098 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan rabiu awal na shekara ta 344 hijira kamariya ibn sammak babban malamin hadisi ya rasu a birnin bagdaza na kasar iraki duk da cewa dai ba a san rana da kuma wurin haihuwarsa ba amma ya tashi ne a birnin bagadaza inda ya karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa har ya kai babban matsayi na sanin ilimin hadisi sannan kuma ya tarbintar da manyan malamai da dama wanda suka hada da hakim nishaburi banda haka kuma ibn samak ya rubuta littattafai da dama daga cikinsu akwai littafin nan na al'amali banda haka kuma ya rubuta littattafai da dama a bangaren hadisi wanda suke bayyana madaukakin matsayi na iyalan gidan manzan Allah. masu ware kun san cewa shekaru 64 suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan nuwamban shekara ta 1956 sojin isra'ila suka aiwatar da wani kisan kiyashi a kan falasinawa a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke rafa a cikin yankin zirin gaza yahudawan sahiyoniya sun aikata wannan kisan kiyashi ne bayan da suka sha kayi a yakin da suka shiga da kasar masar akan mashigar ruwa ta suez falasinawa 110 ne dai aka kashe a wannan sansani yayin da wasu kimanin dubu daya suka samu munanan raunuka gwamnatin yahudawan isra'ila ta aikata hakan ne akan idanun al'ummomin duniya kuma ta samu kariya da goyon baya daga manyan kasashen turai da suka hada da amurka da birtaniya akan hakan. daga ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 24 da suka gabata a rana irin ta yau sai da murtaza fasandide yayin margayi imam khomeini ya rasu a ƙasar iran bayan shahadar mahaifinsu ayatollah mustapha khomeini ayatollah fasandide ne tare da mahaifiya da kuma 'yar uwar mahaifinsu suka ɗauki nauyin kula da tarbiyyar margayi imam khomeini ayatollah fasandide ya yi karatu a cibiyar hausa ta birnin isfahan a tsakiyar ƙasar iran bayan ya kai ga matsayin mashahidi ya dawo gida a garin Khomein inda ya shiga da karantarwa a lokacin gwagwarmaya da sarakunan kasar Iran tare da dan uwansa margayi Imam Khomeini ya sha dauri da kuma gurfana a gaban kotun soji domin hukunta shi bayan nasarar jun juhali kuma wanda kanan sa ya jagoranta Ayatollah Fasandide ya ci gaba da goyon bayan marigayi Imam Khomeini da kuma girmama shi. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke nan birnin tehran a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. madalla bayan shirin ko kusan inu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda zan karanto muku su. To labaran duniyan amma da farko ga muhimman kanunsu. iran ta buƙaci hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da ta dau matsayar rashin nuna son kai dangane da shirin nukiliyan saudiya da kuma isra'ila bangarorin da ke rikici a kasar libya sun ci yarjejeniyar gudanar da zaɓe a ƙasar majalisar ɗinkin duniya ta sake nuna damuwarta akan matsalar 'yan gudun hijira da za a iya fuskanta a sakamakon rikicin da ke faruwa a kasar habasha to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan. jakadan jamhuriyar musulunci ta iran a majalisar ɗinkin duniya majid takrabanci ya bayyana damuwarsa dangane da ayyukan nukiliya na sirri da saudiya da kuma haramtaccen kasar isra'ila suke gudanarwa yana mai kiran hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da ta ɗau matsaya na rashin nuna son kai dangane da ayyukan nukiliyan gwamnatocin biyu mista takrabanci ya bayyana haka ne a zaman da babban zauren majalisar ɗinkin duniya da aka gudanar a jiya laraba ta hanyar bidiyo don tattauna rahoton hukumar kula da makamashin nukiliyan ta duniya ta shekara-shekara inda ya ce yana da kyau hukumar ta iaea e ta samu cikakken bayani dangane da shirin nukiliya na kasar saudiya inda ya ce idan har saudiya tana shirin mallakar fasahar nukiliya na zaman lafiya ne to wajibi ne ta bar jami'an hukumar iaea e din su gudanar da bincike kan ayyukan da take gudanarwa. har ila jakadar na iran ya kara da cewa wajibi ne hukumar ta iaea e ta dau matsaya na rashin nuna son kai kan haramtacciyar kasar isra'ila wacce take ci gaba da yin karan tsaye ga dokokin hukumar da kuma yarjejeniyar hana yaduwar makaman kare dangi yayin da yake magana kan irin haɗin kan da iran take ba hukumar kuwa jakadar na iran a majalisar ɗinkin duniya ya ce iran da ita kaɗai ce ta ɗauki kashi 22 cikin 100 na binciken da hukumar take gudanarwa yana mai cewa hatta a cikin wannan yanayi na corona amma jami'an hukumar suna ci gaba da gudanar da bincike a cibiyoyin nukiliyan na iran shugaban kasar iran dr hassan ruhani ya bayyana cewar abubuwan da suke faruwa a amurka suna nuni da cewa amfani da matsin lamba da takunkumi dai sun kai makura kuma hakan babu wani abin da zai iya haifarwa sannan kuma lumomi da su girbi irin haƙuri da tsayin dakan da suka yi na faɗa da wannan matsin lambar shugaban ruhani ya bayyana haka ne a jawabin da ya a yau dinnan ranar alhamis inda ya ce alamu daga amurka da turai da ma sauran wajaje na daban suna nuna da cewa halin yanzu dai duniya ta fahimci cewa kolin matsin lamba ba zai kai masu yinsa ga ci wato ga ci ba sannan kuma irin wannan matsin lambar zai zo karshe alhali ko da karshe dai alamomi da aka sanya su cikin wannan matsin lambar za su girbi abinda suka shuka idan wana irin haƙuri da jure tunkarar wannan matsin lambar shugaban na iran yana ishara ne da irin matsin lambar da iran da ke take fuskanta a cikin 'yan shekarun nan daga wajen gwamnatin amurkan inda ya ce duk da irin wannan matsin lamba da takunkumi mai tsanani amma al'ummar iran suna dandaram suna ci gaba da riko da tafarkin su na ci gaba a jiya laraba ma dai a zaman majalisar ministoci na iran din shugaba ruhani ya bayyana cewa gwamnatin amurkan da take mafarkin ganin bayan iran da kuma kawo ƙarshen gwamnatin kasar sai gashi ta fadi ƙasa wasu cikin wulakanci wato shugaban yana ishara ne da kayan da shugaban amurka donald trump ya sha a zaben shugaban kasar da aka gudanar cikin wulakanci da jin kunya to masu rarrai kare da a shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran bangarorin da ba sa ga maciji da juna a kasar libya sun cimma shirin da aka gabatar a yayin tattaunawa da macidankin duniya take jagoranta na gudanar da zaɓuɓɓuka a kasar cikin watanni 18 masu zuwa da nufin kawo ƙarshen rikicin da ya kice kicinyewa a kasar wakiliyar majalisar ɗinkin duniya ta wucin gadi kan ƙasar libyan stefania williams ce ta shaidawa manema labarai hakan bayan ɓangarorin biyu sun cima matsaya a taron sulhu da suke gudanarwa a ƙasar tunisia inda ta ce wakilan ɓangarorin sun cimma matsaya kan wata yarjejeniyar aiki da nufin kawo ƙarshen gwamnatin rikon kwarya da kuma tsara ingantaccen zaɓe na shugaban ƙasa da na 'yan majalisa wakilar majalisar ɗinkin duniya ta ƙara jaddada wajibcin yin dukkanin abin da za a iya wajen ganin an gudanar da tsabtataccen zaɓe da kuma samar da abubuwan da al'ummomin ƙasar suke bukata wajen gudanar da rayuwarsu cikin sauki da kwanciyar hankali da kwanakin baya ne da aka fara gudanar da wannan taro na tattaunawa a ƙasar tunisiyan da nufin samar da hanyar da za a kawo ƙarshen yakin da ke gudana a ƙasar libyan ta hanyar samar da wata gwamnati ta wucin gadi wacce za ta shirya zaɓuɓɓuka a ƙasar da nufin kawo ƙarshen yakin da ke ci gaba da faruwa a libyan majalisar ɗinkin duniya ta bayyana damuwarta dangane da matsalar da 'yan gudun hijira za su iya fuskanta matukar dai rikicin da ke faruwa a yankin tigray na kasar habasha ya ci gaba da faruwa lamarin da tilasta wa mutanen yankin ci gaba da gudu da barin yankin kamfanin dalancin labaran reuters ya jiyo wakiliyar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a kasar habashan an enkuntere tana faɗin cewa akwai damuwa ainihin dangane da halin da ake ciki a yankin bisa la'akari da yadda 'yan gudun hijira ɗin suke ci bisa la'akari da yadda 'yan gudun hijira ɗin suke ci gaba da shirin barin yankin jami'ar ta ce hukumar tana ci gaba da tattaunawa da ɓangarorin biyu da ke rikici don bude hanyoyin kai agaji da ɗauki ga jama'a hukumar ɗinkin duniyan dai ta ce a halin yanzu an hana shiga da fice daga yankin lamarin da sanya mutane cikin damuwa musamman ma kananan yara mata da kuma tsofi waɗanda su ne babban damuwar cibiyoyin ƙasa da ƙasa kwanakin bayan dai ministan kasar habashin abi ahmad ya kaddamar da wasu hare-haren soji a kan jato jam'iyyar tigray people's liberation front da ke rike da yankin na tigray sakamakon hare-haren da gwamnati take zargin cewa sun kai wasu sansanonin sojoji na kasar gwamnatin dai ta ce ba za ta dakatar da waɗannan hare-hare ba har sai ta yi maganin 'yan tawayen to ƙarshen labaran duniyan kenan To labaran duniyan kenan kuka saurara. Kada da ya ku shafa kuna tare ne da Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. To yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba shirin Muleka Iran. Muleka Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir masu Jama saurare Assalamu alaikum. Barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na Muleka Iran. Shiri ne wanda cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare da na al'adu. Masu da dan tarihi da mawarai na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan a kasar Iran da kuma irin damamakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu bari mu shiga cikin kwarar shirin. A yau shirin namu shi gaban wanda gabace shi ne a makon jiya da ya kawo muku bayanai game da muhimman wurare masu jan hankali a kasar Iran. Idan ana iya tunawa makon jiya mun fara kawo muku bayani ne game da ƙauyen Kundar da ke birnin Karash na kasar Iran. Inda muka bayyana cewa wannan ƙauyen yana ɗaya daga cikin ƙauyukan da ke gefen birnin Karaj da ke lardin Alburz da ke makwabtaka da birnin Tehran. Wanda a da yana ƙarƙashin babban birnin Tehran ne kafin daga bisani a bashi 'yancin cin gashin kai ya samu lardi mai zaman kansa yanzu kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya a makon na jiya waɗanda suke rayuwa a babban birnin idan suna so su huta daga cunkoso suna iya kai ziyara zuwa wannan ƙauye da ke gefen babban birnin domin suna da ruwa mai kyau da iska mai daɗi kuma ana ɗaukar sa a matsayin wuri da ya fi dacewa da zuwa yawon bude ido na ƙaramin zango ga mutanen da ke rayuwa a cikin babban birnin musamman ma a lokutan hunturu shi dai ƙauyen kundar saboda kasancewa kusa da garin karaj da kuma babban birnin tehran ya sa aka mayar da shi wajen shakatawa ga waɗannan birane guda biyu har ila yau yana daga cikin abubuwan da ke ɗaukar hankali a wannan ƙauyen na kundar babbar hanyar nan ta chalus wannan ƙauye yana kewaye da dutsen alburz kuma ana ɗaukar sa a matsayin ɗaya daga cikin wurare mafi kyau na ɗabi'a daga cikin wannan lardi na alburus wanda za ka samu nishaɗi da kwanciyar hankali sosai idan ka zarce shi akwai mabugar ruwa ta ɗabi'a wanda ruwa ne mai daɗi kuma akwai wata mabugar ruwan wanda ake kira da bolomahal lokacin da ya fi dacewa a kai ziyara wannan ƙauyen shine lokacin farkon watan farfardin wato watan farko na kalandar iraniyawa ta hijira shamsiya yanzu kuma bari na ɗauke ku cokan zuwa ƙauyen burkan mai ɗauke da abubuwan jan hankali ga masu sha'awar da yawon buɗe ido a nan ƙasar iran ƙauyen burkan yana da yanayi na ɗabi'a mai kyau a yankin da ke da duwatsu a lokacin bazara da hunturu zaka ka gan shi kamar a tsakanin giragizai wanda wannan yanayi yana ƙara masa kyau sosai fiye da kowane lokaci ƙauyen burkan mai kyau yana ɗaya daga cikin wuraren yawon bude ido masu muhimmanci a lardin manzandaran sai dai yanzu saboda cutar coronavirus haka ta sa an taƙaita yawan zuwan masu yawon bude ido a wannan wuri to masu wurare kada ku sha'afa wannan shiri na muleka ira yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da kashin tv hausa da ke nan birnin tehran yanzu kuma bari mu leƙa ƙauyen burgan ƙauyen burgan wani ɓangare ne na garin sawajiblak kuma yana da yanayin iska da ruwa a lokacin sanyi madaidaici lokacin zafi kuwa ko bazara yana da sanyi sosai ƙwaramar sharud da sanj suna wucewa ne ta gefen ƙauyen burgan kuma waɗannan ƙoramu guda biyu suna ƙara wannan yanki na yawan buɗe ido kyau akwai wata bishiya da ke cikin harawar masallacin da ke yankin ƙauyen da ke cikin ƙauyen da aka shuka ta shekaru ɗari da suka gabata kuma ta haɗa da tsarin ginin wannan masallacin wannan tsohuwar itaciya tana da tsawon mita goma sha biyu kuma ƙasanta an mayar da shi ya koma wuri ne na ziyara da kuma zama gadar ƙauyen burgam tana daga cikin wuraren kallo a yankin wanda ake danganta shi da zamanin daular safawiya mai cike da tarihi yanzu kuma wurin kamo kaɗan daga cikin tarihin tekun oromiya urumiya shi dai wannan teku yana da cikin manyan tekuna da ke da ɗanɗanon gishiri a duniya da ke arewa maso yammacin ƙasar iran kuma kyawunsa yana ƙara fitowa ne idan ya jajawur idan ya yi jajawur a duk shekara launin tekun urumiya yana komawa ja a lokacin bazara kuma dalilin haka shine kasancewar kwayoyin cututtuka a lokacin da ɗanɗanon gishiri isin yawa sosai tokun oromiya yana daga cikin muhimman wuraren shakatawa mai jan hankali da ke lardin azerbaijan ta yamma wanda idan aka kiyaye shi zai ƙara bunƙasa sana'ar yawon buɗe ido a arewa maso yammacin ƙasar iran to masu wurare laifin daɗi karewa in ji masu iya magana gan lokaci na hararanmu ya zama wajibi in daga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran shirin mureka iran yanzu kuma sai mu na karshe a ranar ta yau shine shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa ai saurare lafiya kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim ja masu saurare assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ya kawo muku waƙoƙi da kide-kide daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi da ƙayatarwa a yau ma ɗauki da sabuwar waƙar ne da za mu gabatar muku wanda ɗaya daga cikin waƙan iran ya gabatar mai suna javad muzaffar da fatan za a gyara zama domin saurari shirin da zai zo muku daga nan rediyo voh hausa daga kashin tv hausa tehran ai saurari lafiya. song. شهبه to madalla jabar muzaffar ke naka saurara a cikin waka da ya gabatar mana da fatan kun nishadantu kuma ta kayatar da ku kuma anan ne zamu jalin zamu shirin sai a wata sadarwar za ku ji mu daga sabuwar wakar to za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin mu na gizo wwwhausatv 1ng saurare da yake akwai ɗan sauran lokaci yanzu sai ku gyara zama don sauraron wasu daga cikin labaran duniya da kuka riga da kuka saurara. jakadan jamhuriyar musulunci ta iran a majalisar ɗinkin duniya majid takzabanci ya bayyana damuwarsa dangane da ayyukan nukiliya na sirri da saudiya da kuma haramtaccen kasar isra'ila suke gudanarwa yana mai kiran hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da ta ɗau matsaya na rashin nuna son kai dangane da ayyukan nukiliyan gwamnatocin biyu mista tarzabanci ya bayyana haka ne a zaman da babban zauren majalisar ɗinkin duniya da aka gudanar a jiya laraba ta hanyar bidiyo don tattauna rahoton hukumar kula da makamashin nukiliyan ta duniya ta shekara-shekara inda ya ce yana da kyau hukumar ta iaea e ta samu cikakken bayani dangane da shirin nukiliya na kasar saudiya inda ya ce idan har saudiyan tana shirin mallakar fasahar nukiliya na zaman lafiya ne to wajibi ne ta bar jami'an hukumar iaea din e su gudanar da bincike kan ayyukan da take gudanarwa. har ila jakadar na iran ya kara da cewa wajibi ne hukumar ta iaea e ta dau matsaya na rashin nuna son kai kan haramtacciyar kasar isra'ila wacce take ci gaba da yin karan tsaye ga dokokin hukumar da kuma yarjejeniyar hana yaduwar makaman kare dangi yayin da yake magana kan irin haɗin kan da iran take ba hukumar kuwa jakadar na iran a majalisar ɗinkin duniyan ya ce iran da ita kaɗai ce ta ɗauki kashi 22 cikin 100 na binciken da hukumar take gudanarwa yana mai cewa hata a cikin wannan yanayi na corona amma jami'an hukumar suna ci gaba da gudanar da bincike a cibiyoyin nukiliyan na iran to madalla saurari da aka maka kashin dukkan abubuwan da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma zuwa anjima a shirin mu na dare inda zamu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh